alaikum wa barkan mu da saduwa a wannan yammaci na a wanda ya dace da shanawa inda sai ji faɗa na faɗa kuma na ya ƙara biyu sai ku dawo da ni baya to ni dai sha bakwai a lissafi dai da na ji ana faɗa sha bakwai ga watan zulƙaida watan sha ɗaya a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na tara ga watan biyun shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya kuma wannan shi ne darasi na biyu a cikin suratul yusuf idan ba manta ba darasi na farko da ya gabata mun faro daga farkon aya zuwa ƙarshen aya ta takwas. mun ga irin yadda annabi yusuf alaihi salam yayi fama ki da ƴan uwansa waɗanda suka yi kokari suka tafi da shi har suka je suka jefa shi a rijiya ƙarshe suka dawo gida suka zo suna faɗa mahaifinsa cewa kura ce ta shige mahaifinsa kuma bai yadda ba yace bal sawwalat lakum anfusukum amra zukatan ku ne suka kawata muku ku tsara wannan zancen amma ba haka labarin yake ba fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun karshen aya ta ta kuske yau za mu tashi farkon aya ta ta kara mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون wannan abin da ya faru kenan bayan sun jefa ta a rijiya sun koma gida وجاءت سيارة سيدا ولقايري نمت فيها سنزو لفظ سيارة ينفهم مجموعة من المسافرين wato wani adadi na matafiya kuma galibin su su zanto maza sai suka zo fa arsalu waridahum suka yi sansani nesa da inda rijiyar take sai suka aika da waridahum mai tsebo musu ruwa dan ya je ya hanga ya leko ina zai samu wani kwari ko wata rijiya ya je ya tsebo ruwa ya kawo musu to da ya zo wannan rijiya fa adla dalwa sai ya jefa gugansa jefa gugansa ke da wuya sai annabi yusuf alaihi salam ya rike igiyar da aka jefa ko gugan da aka jefa to saboda haka shi ko mutumin sai ya jawo yana jawo shi sai ga dan adam kala sai yace ya bushra ya bushara ta ya farin ciki na haza gulam wannan ai yaro ne saurayi na sunta wa asarruhu bi da haka sai suka boye ki a cikin kayayyakin hajar wallahu alimun bima ya'malun ubangiji ta'ala shine masali dangane da abin da suke aikata to anan gurin akwai zantuka da malaman tafsiri ke yi daban-daban cewa lokacin da yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka jefa shi cikin rijiya babban su bai koma gida ba shi wannan tsayan wanda yake da su la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin hankalinsa bai kwanta ba baya san a ce annabi yusuf ya mutu da haka sai ya tsaya daga nesa dab da rijiya har sai da ya ga matafiyan nan sun zo sun aiko da yaron su ya zo ya fito da annabi yusuf alaihi salam yana farin ciki ya samu bawa ya kama shi ya tafi sannan shi kuma sai ya Da dama abinda baya so annabi yusuf a ce ya mutu amma dai ya bar gida can wurin ya tafi ya bar dangi dan dai su huta a bisa ga ka'idar su ta farko cewa uqtulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin tunda dai yanzu baya gaban ubansu kaga kenan za su samu fa da wurin uba irin wanda annabi Yusuf ta ya kwace musu in ya so daga baya sa ya istighfari sa take gibin da ake da shi sa ya tuba tawbatan an gane ko waɗansu malaman suka ce shi ɗaya ya tsaya waɗansu suka ce a su duka ne suka tsaya har ya zuwa lokacin da suka ga an zo an tsinke shi an tafi to a nan sannan suka koma gida dan haka suke cewa lafazin wa asarruhu bida'ata wato sun sirranta lamarin annabi yusuf alaihi salam dan ya zanto bida'a wata haja a bar sayarwa wannan lafazin asarruhu wawun din da ke nan tana komawa ne zuwa ga su ɗan uwansa an fahimta ko waɗansu kuma sukan ce a'a wa asarruhu ba'a wannan wawun din tana komawa ga su gungun matafiyan nan da suka tsinte suka ce idan mun tafi kawai mu kar mu ce sun sa muka yi bawa ne mun sayo daga wani gari dan mu kawo wani gari mu sayar waɗansu malaman tafsirin ma suka ce a'a shi dan aikin da aka tura dan yaje ɗebo ruwa tare da shi akwai mutum guda biyu lokacin da suka fito da shi daga cikin rijiya sai suka ce to idan mun je sauran ayarin kar mu ce musu tsunto muka yi mu ce a'a mun je ɗeban ruwa wajen rijiya sai muka ga waɗansu mutane tare da wannan bawan sai muka saye shi a wajensu dan saboda kar su yi tarayya da mu in mun je cikin gari za mu sayar kar su yi tarayya da mu wajen kuɗin dan kuɗi idan masu sun yawa wajen rabo ba za a samu da su ba dukkan waɗannan dai maganganu ne da malaman tafsiri ke yi sai dai abin da ya fi fitowa fili cewa wa asarruhu bi ba'a lalle lafazin asarruhu zai fi komawa ne zuwa ga gungun matafiya din ayarin matafiya din su duka su ne suka sirranta cewa in mun je gari kada mu ce tsantace muka yi mu ce mu ma sai wuce muka yi da haka muna buƙatar mu zo mu sayar ne yanzu dan kar a zarge mu a ce mun dauko da mun mai shi bawa za mu ci kudin sa shine wa asarruhu ba'a. sai Allah ya ce wallahu alimun bima ya'malun ubangiji ta'ala yana sanar da abin da suke aikatawa su yan uwan annabi yusuf da suka jefa shiri da suka tafi da su waɗannan matafiya da suka tsince shi za su je su sayar da shi ubangiji ta Allah duk yana sanar da su shine ibnu kasir ke cewa a cikin wannan bisa yan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa rin yadda mutanen ka ke cutar da kai don sani wa Allah na da su irin yadda yake tare da yan uwan annabi Yusuf lokacin da suka cutar da shi shine ma'anar wallahi mun ma ya tun da dukkan kissar ana labarta Allah ne sannan mu ko mu samu mu ci albarkacin sa sallallahu alaihi wasallam to sai Allah tin wa shawrahu bi thamanin بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه سيسك سيردكي bisamanin wato ainihin da wani dan farashi baksin wanda ke wulakantacce idan an ce lafazin bakh a larabci ana nufin annaqs wato tawayayyen abu wanda baya da kima tawayayyen abin da baya da daraja shine ake nufi da suna bakh shine Allah madaukakin sarki ke faɗa a cikin suratul jin a kisar aljannu suka ce wa inna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa dukkan wanda yi imani da ubangijin sa cikakken imani kar ya ji tsoron bakhsan za a tauye masa ladansa wala rahaqa kada ji tsoron za a zalunce shi a loda masa zanubin da baki ya aikata Allah baya yin haka an gane ko to shine wa tarahu sai suka sayar da shi bi samanin wato da wani farashi baksin wato wanda yake wulakantacce mara daraja arhan darahima ma'duda fasaran baksin darahima waɗansu ƴan dirhamai waɗansu ƴan tararo tararai ma'duda ababan kidayawa da danya ba su da yawa kaga a madadin ya zanto nanir sai zanto me darahim inda dinar ai shi ne yafi daraja da yawa kasa da dirhami yana da kasan daraja yawan kwatanta da dinari kaga bai tsada ba kenan duk wani yana daga cikin jarraba da Allah ce wani bulukum bi sharri wal khairi fitna in ba haka ba ina a ce annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi a tsayar da shi bi samanin baktin da rahima ma'duda jarraban ubangiji yayi arha kawai ya zama hannun mutane wannan ya sayarwa wancan wannan ya sayarwa wancan dan Allah ya jarrabe shi in yayi hakuri Allah ya girmama ladan ina fatan kun fahimta wa sharawhu bi thamanin baqtin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wa kanu su matafiyan nan sun kasance fihi cikin lamarin annabi yusuf alaihi salam min az-zahidin wato masu kawar da kai basu su damu da shi ba yazhaduna fihi ma'ana ba su damu da shi ba dan ba su san kimar ba ba su san kimar abin da suka tsinta ba kamar ka je ne ka zuba gwalagwalai a gaban tumaki sun su taka su yi fitsari a kai saji da ke ba su san kimar to haka su ma wannan inda sun san annabin Allah ne suka tsinta yau za su sayar ma abaran sai bane ce wa asluhu zahada ai qillatur raqi wa asluhu zahada ai qillatur ragba abinda ake nufi da da kuma shine qillatur ragba fi shay'in karancin karancin kwadayin abu ai fa ba'ahu sayyaratu sai waɗannan matafiya suka sayar da shi fi Misr a cikin kasar Misr bi samanin zahidin da wani farashi wanda ke kowa na iya saya araha li'annahum lam yushaddidu fihi basu matsanta ba wajen sanya farashi in zuwa jaduhu bila kulfa ba komai yasa haka ba dan sun tsunto shi ne ba tare da wata wahala ba wa yuriduna an yatakhallasu minhu wato suna son ko ta halin kaka dai su rabu da wannan yaro liman zarihi liman zarihi almahib saboda kyakkyawar halittarsa sun san duk yadda aka yi uban wannan yaron yana ne yana neman sa idan ya zo saje shi ya same shi a wurin mu za a tuhumce mu da cewa mun sato gara mu sayar mu huta gaba daya ina fata an fahimta ina wa kanu fihi min az-zahidin to wannan lafazi na wa sharauhu yana daukar ma'ana guda biyu ko dai ka ce wa sharauhu sun sayar da ko ka ce wa sharauhu sun saye shi domin yana daukar ma'anan saye yana daukar ma'anan sayarwa ina fata an fahimta Allah ce wa minan nasi man yashri nafsahu bitiga mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad yashri nafsahu mutumin da ya sayar da kansa kenan ya bayar da lafiyarsa da dukiyarsa da kansa gaba daya farashin da aka bashi akan wannan shine aljanna da neman yardan Allah wallahu ra'ufun bil ibad da haka amma dai anan gurin rahu ma'ana sun sayar da shi kenan zai faɗa ma'anan sun sayar da shi sama da ake sayi su kai domin sun su kai ba sai su sallatin وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر sai wanda ya saye ki a cikin kasar Misra yace shi wannan mutum da ya saye ki malaki wa huwa yusufiru al-aziz alladhi kana ala khaza'in misr sunansa katubir wanda ne babban minista wanda aka tsora shi akan wato tattalin arziki na kasar Masar gaba daya wato ma'adanai shine ministan ma'adanai a kasar wa kana al-malik yawma idhin rayyan ibn al-walid al-umayliki wato sarki a wannan gari shine rayyan ibn al-walid al-umayliki haka dai suka faɗa wa kad amana bi yusuf wa mata fi hayatihi yayi imani da annabi yusuf amma kuma ya mutu tun annabi yusuf alaihi salam na dare wannan zance na iyakance sunan wannan mutum bai tabbata cikin qur'ani ko hadisi ba malaman tafsiri ne suke faɗa daga cikin irin isra'iliyya din da an yi izini mutum na iya hikaitowa wa qala allazi ishtarahu min misr wannan da ya sayi shi a cikin kasar misr sai ya ce limra'atihi ga matarsa matar ta ita ce take cewa zulaikha wanda a hausa muke cewa zulai to ita ma dai ba hadisi ne na annabi ya tabbatar da sunanta ba ba aya ce ta alqur'ani ba dukkan su isra'iliyat ne cewa sunanta zulaikha ko zulaikha ko zulaikha kamar yadda wadannan suke ba yace da ita akrimi maswahu ke kyautata wurin zamansa ai makamahu indana ki kyautata mukan wurin zamansa sa ko inda na ko indaki wato a wurin ki ma'ana ki killace masa ɗakin sa ki kula da shi wajen abincin sa da suturan sa da sabulun wankan sa ki kula da shi a sa'an yanfa ana mai yiwa zai iya amfanin mu nan gaba au nattakhizahu walada ko mulke ki a matsayin ɗa an gane ko wa kana hasura shi wannan bawan Allah da yake yake ya kasance mutum ne hasur marakin haihuwa wanda baya haihuwa waɗansu malaman suna fassara hasur mutumin da baya iya zakewa mace an gane ku to amma dai lafazin hasur ko dai dauki ma'anar wanda baya haihuwa ko kuma ya dauki ma'anar mutumin da yana da mazakunta din amma yana da kawar da kai game da ya mace bai damu da mata su su shine wa hasura kun gane ubangiji ta ala ce wa kazalika kamar haka ne ai kama najjaynahu min al-qatl wal dubbi irin yadda muka tsamar da shi daga kisa yan uwansa ba su kace shi ba wal dubbi muka tsamar da shi daga duhun rijiya bai mutu ciki ba wa atafna alaihi qalbal aziz kuma muka tausasa zuciyar sarkin wannan gari gare shi kamar haka ne fa makanna li yusuf fil ard muka baiwa annabi yusuf daman zama fil ardi a cikin kasar misra ita ce al ardu anan ay ardu misr hatta balaga ma balaga har yake matsayin da ya kai wali nu'allimahu min ta'wil al ahadith mun yi haka kuma sannan mu ne muka sanar da shi min ta'wil al ahadith fassara na mafarki ay ta'abiruha atafun ala muqaddar muta'alliqin bi kunna wato ainihin ah, wannan min ta'awil al ahadith kamar an yi atafin sa ne akan wani abin da ake kaddarawa ki abin da ake kaddarawa yana ta'alliki da kunna a linumallikahu aw al wawu za'ida wato min domin mu mallaka masa wato sanin abin da ya shafi wato ainihin ah, labarai na mafarki ya iya fassarawa idan an zo an faɗa masa wallahu ghalibun ala amri wadan suka ce wawun din ma za'ida ce wato wa kazalika makanna li yusufa fil ardi linu'allimahu min ta'wil al ahadith wato sai zanto wawun wali din wa linu'allimahu kaman za'ida ce abinda suke nufi da za'ida ma'ana silati yitimul ma'ana da zairiha ko da ba ita ma'ana na iya cika amma an kawo ta li tawkidil ma'ana dan kuma ma'ana wallahu ghalibun ala amri ubangiji ta'ala shine mai rinjaye akan lamarin sa gaba daya ta'ala la yu'jizuhu shay ya bunkasa ubangiji babu abin da ke iya gagararsa walakin da aksaran nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane la ya'lamun ba sa sanin zalika hakan cewa Allah mai rinjaye ne kan al'amarin sa fa aka yusuf mukarram annabi yusuf ya rayu yana abin girmamawa abin kulawa da ke fi baitul aziz a gidan wannan mai sarauta ko gidan wannan ko daga nan fa ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وبنجد ce walamma balaga ashiddahu lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya kai ashiddahu girman sa wa huwa 30 sana wato shine shekaru au ko kuma shekaru 33 kenan salasuna sana au salasatun wa salasun kenan an gane ku wannan shine wato malai yace ashud din nan wa ashud jam'u shidda wato jam'i ne na ashidda ko kuma jam'i ne na ashaddu ay rabtu ala shay shine daura abu wal aqdu alaihi da qullati masalin ragi a ragibil ashari ya faɗa a cikin littafin sa wafihi tambihun al'adar insani iza balaga hazalkadar a cikin nan akwai faɗakarwa cewa dan adam idan ya kai wannan gwargwador shekaru ya ta kaa halkuhulla zai fi wa halittar da yake kai sai ta kara kaafama'ana duk gabansa su kara karfi fala ya karu ya zayiruku wato ba abin da zai iya gagararsa a daidai wannan lokaci irin wanda ya dace da adan adam mai shekaru ko karfi irin na yayin da annabi Yusuf ya kai a cut wannan lafazin a shud din suna sabani wajen tantance shekaru waɗansu suna ganin a cut yana fara daga shekaru 25 waɗansu suna ganin yana kaiwa shekaru 30 waɗansu suna ganin yana kaiwa shekaru 33 da uku malaman ba suka ce yana kaiwa shekaru 40 to amma gaskiya shine a cut bai kai shekara 40 ba an gane ko domin idan muka lura annabi Yusuf alaihi salam din nan gashi na yaro ne har aka jefa shi rijiyar har aka tunto shi har aka kawo shi har yanzu kuma ba a je inda ya kai babban mutum shekaru 40 ko na makamancin haka ba kuma ubangiji ta'ala ya ce hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana cikin suratul ahqaf balaga ashuddahu jumla ce wa balaga 40 sanatan jumla ce an yi asafin wannan jumlar akan wannan wanda al-asfu yaqtadil mughayara wannan ya nuna ashuddu ba shi ne arba'in sana ba arba'in sana ba shi ne ashuddu ba ke. lalle ashuddu waɗansu shekaru ne da ba su kai arba'in ba ina fatan kun fahimta kuma abin da zai ƙara bayyace mana wannan wato a cikin suratul an'am ubangiji ta ala ce wala taqrabu malal yatimi hatta yabluga ashudda kar ku kusanci dukiyar maraya kar ku ci dukiyar maraya ku rike masa hatta ya buluga ashudda har sai lokacin da ya kai ashuddinsa idan ya kai a shiddu dinsa sai a yi sai a ba kayansa to yanzu wannan sai mutum ya kai shekara arba'in da za a shi dukiyarsa to wannan a shiddu din kenan shine idan mutum ya zama baligi sannan yana da hankali balaga tare da hankali saboda a cikin suratul nisa'i sai Allah ce wabtalu liyatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ubangiji ce ko jarrabe marayu hatta idza balagun nikah har zuwa lokacin da za su kai shekarun balaga fa in anastu min rushidan idan kun hararo kimtsuwa da tiriwa da sanin ya kamata ta tare da su da sanin ciwon kai ta tare da su to fa dafa ilaihim abwala wato sai wannan yana mana asarari ashe lafazin ashubu yana nufin me abu guda biyu mutum ya kai shekarun balaga sannan kuma ya samu me hankali da kimtsuwa da akwai mutum wanda zai kai shekarun balaga ba kimtsuwa bane ba tiriye bane ba akwai mutumin da ya iya samun wayo da sanin ya kamata kuma tun kafin ya kai shekarun balaga sai ga wani yaron idan yana tasarrufi kamar tasarrufin babba wannan bai wace daga Allah ina fatan kun fahimta duk dai wannan mun dawo waɗannan zantuka ne dan mu gane me ake nufi da fadin Allah ta'ala walam ma balaga ashuddahu lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya kai ashuddatinsa anan me zamu fasara kenan sai mutum ya kai shekarun balaga tare da kimtsuwa me ya faru A ta yi lahu hukman wa ilma sai muka ba shi hukunci wato an namta wa ilma sannan muka ba shi ilimi ai fiqhan fi din fahimta cikin lamarin addini kabla an yi ba a rasula malai ce wai kafin a turo shi to wadansu suka ce atina hukman wa ilma a nan gurin wato ainihin mun ba shi hukunci mun ba shi ilimi ma'ana an ba shi manzanci kenan an gane ku to idan muka dauka wannan shine abin da aka bashi manzanci da shi bayan kasancewarsa baligi kenan sai wannan ya nuna wahayin da aka yi a can baya da muka karanta makon da ya gabata wa auhayna ilaihi la tanabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la shurun wahayi ne da ya mace shi annabi domin inda wahayi ne da ya mace shi annabi da nan ba za a ce ba wallan ma balaga ashiddahu atainahu hukuman wa ilma a sai kenan ana iya yin wahayi yin wahayi ga mutum bayan nuna amrihi shi annabi an fahimta ko kamar yadda muka faɗa tun makon da ya wuce cikin tambayar da muka yi muka ce gashi Allah ya wahayi ga mahaifar Annabi Isa a Annabi Musa alaihi salam wa wahayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ga mahaifar Annabi Isa din da na Maryamu ba ma wahayin ba mala'ikan ba aka turo mata su kutum arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya da bata san mala'ika bane ba yazo a siffata adam qalat inni a'udhu birrahmani min in kunta taqiyya sai kuma sai ba ta an sace inna ma ana rasulu rabbi zakadan ubangijin ki ne zuwa gare ki li ahaba laki gulaman zakiya domin in baki kyauta ta da tsarkakakken da wanda ba fasiki ba ba mara kirki ba ba mara kaza ba da mai daraja da mai kima wannan nuna ce wanda sai mai da ita annabiya ko da mai da ita annabiya a ce wahayi dai kadai baya mayar da abin da aka yi wahayi gare shi zuwa game zuwa ga annabi to sai dai inda ake gane bambanci tsakanin wahayi na annabi da wahayi wanda ba na annabi ba shi annabi duk lokacin da ya zo ya ce ga wahayi daga Allah ku aikata kaza ya zama annabta an gane ko duk wahayin da ba na annabta ba mutum ba da dama ya ce da mutane ku aikata kaza ko ku bar kaza duk wanda yake da ikon yace ku yi kaza ko ku bar kaza dan amman wahayin kaza to yayi da awar annabta kenan duk wanda zai zo ce ga wani abu mai falala in kun karanta za ku samu lada to adadi kaza wannan ya zama wahayin annabta kenan ko da bai ce annabi bane ba ki kire da muzo bai ce ba anan nabiyyu da kazib ni annabi ne ba ƙarya ciki to zancensa na nuna yayi da awar annabta a irin wannan yanayi sai a kirawo shi a nemi tuba in ya ki tuba ta sai a kashe cikin in ana dokar musulunci na ji kun yi shiru kila kama ta muku nauyi ko Allah ba ku hakuri Allah ba ku hakuri idan abin ya muku nauyi da yawa amma dai gaskiyar zance shi ne idan mutum ya yi da'awar annabta hukuncin su an gane ku idan mutum ya yi da'awar annabta babu wani kwane-kwane wannan shi ne abin da ya dace amma ya ce amin wahayi to da aka maka wahayi aka ce da kai ne an ce abu kaza na da falala sai mu ce ka zama annabi an ce kaza haramun ne ka zama annabi kenan kaza halal ne ka zama annabi kenan in an karanta kaza so kaza za a samu ladan kaza ka zama annabi kenan kai da awar annabi kenan yanzu ka zama kishiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta amma idan ka ce an yi wahayi in yi kaza an yi mawahayi in yi kaza mu duwa mu ga duk abin da ka faɗa babu sabon abu cikin addini dama can akwai cikin addini sai mu ce ba kamata ya baka ce an maka wahayi kamata ya ka ce Allah ya kimsa mu a cikin zuciyata in yi kaza saboda in kai itlaqin wahayi wannan lafazin na koma zuwa ga wahayi irin na annabawa an gane ko duk wahayi idan an sake shi mutlaqan ya zama wahayi na annabta kenan amma wahayin da ba na annabta ba dole sai an yi takaidin sa yamma a masa wahayi na ilhama yamma a masa wahayi na kaza ko wahayi na kaza ko duk abin da za a sa masa amma in an faɗa wahayi ala wajhi al-itlaq yansarfi ila wahayi al-anbiya kenan zai koma zuwa ga wahayi annabawa irin wanda Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di zuwa karshen wa Allahumma amin ma balaga ashuddahu ma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma Allah ce lokacin da ya kai shekarun kisarsa balaga kuma yayi wayo ya samu kimtsuwa irin ta dan adam ga cikakken hankali atainahu hukuman wa ilma sai muka bashi hukunci sannan muka shi ilimi wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan masu ihsani wato kamar haka ne wato karrama su a nan gidan duniya irin karrama wanda ta dace da su ko kai yau kai insani ko ke yau kika insani ubangiji zai karrama ka irin karrama wanda ta dace da kai kar ka ce dan kai insani karrama da aka wa annabi su lokacin da yi insani ita za a yi ma kai ma a baka ilimi a baka hukunci ka zama annabi ba haka bane ba a'a najzul muhsinin kullum bima yunasibu muna yin sakamako ga masu insani kowa da irin daidai da abin da ya dace da shi idan annabi dai girmamawa da insanin da Allah zai mata wa ya ta bamban da irin insanin da za a yi wa wanda ba annabi ba kuma idan annabi ne, shi ma insanin da yayi wajen ladabi ga ubangijinsa ya tsara wanda ɗaiɗaikun mutane suke wanda ba annaba ba an gane ko to sai Allah ya راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هل أن كما دفايفي كو باب بيشافي yarinta na annabi Yusuf a gida a gaban mahaifansa a gaban mahaifansa biyu tare da tafudu wasu da yan kuma an riga an gama da babi ko fasalin da yake nuna fita da suka yi daji da shi suka jefa shi a rijiya kuma an gama da fasalin da ya shafi tsuntar shi da aka yi aka zo aka sayar da shi ya zuwa lokacin da sarkin masar din nan ya saye shi kuma ya ce da matarsa akrimi a asa an yanfa'ana aw nattakhidhu waraka yanzu sai yanayin zamansa a cikin gidan da alaka ko kusanci ko rashin sa tsakaninsa da wannan mata tunda dai an kawo shi yana zaune a cikin gida kaga za ta ganshi zai ganta shi ne malam ke cewa summa shara'a fi bayanin musibar al-kubra ubangiji ta'ala zai shiga cikin bayanin babbar musiba da aka jarraba annabi yusuf alaihi salam da ita fa qala sai yace mai warawadathu allati huwa fi baitiha warawadathu allati huwa fi baitiha ita wannan da annabi yusuf ke gidanta rawadathu sai ta neme ki an gane ko ita ce matar wannan sarki ta neme shi an nafsihi game da kansa ay talabat minhu an yuwafi'a ta nemi ya aikata fasikanci da ita ta nemi ya kusance ta ta shiga da shi cikin gida wa ghallaqatil abwaba ta kulle dukkanin kofofi lil bait na gidan wa qalat ta ce da shi hi talak ko hai talak ko hi italak ko kuma haitu laka shine kirawoyi guda hudu da kowace ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kira'ar hitalak kira'ar nafi'u kenan tare da rawunsa guda biyu wato qalun da kuma al-imamu wal kira'an wato kuma tare da wato abin da ibnu zakawan rawi daga abdullah ibn amir amma kira'an hitalak kira'an hikam kenan rawi daga abdullah ibn amir amma kira'an haitalak ta shafi sauran qurra'u da suka rage in banda ibnu kathir qira'ar haitu lak ita ce qira'ar ibnu kasir al-makki talak. abin da suke ce talak a nahawu suka ce suna ne na fi'il al-amri ma'anarsa ta'al zo mana ko ko ma'anarsa asri igaggawa ka biya mun bukatata ko ko ma'anarsa na kimtsa dan kai dan haka ma ikrima ke cewa ma'anarsa ta a laka kamar ya ciro daga kirar ibnu kasir haitu laka domin ta din nan bayan an yi mata bamma ta zama ta ce ta almutakallim ma'ana na kimtsa dan kai shine ma'anar haitalak ko hitalak ko kuma haitalak to ya rage naka fa ni kan na riga na gama na yanzu kuma abu ya rage naka ga wuka ga nama a hannunka yi kuma ya fahimci irin yaran da suke nufi kana sai sai ma'azallahi ina neman tsarin ubangiji ma'aza din nan masdari ne ko ismul masdar ko kuma masdar mimi wanda asalin sa an kawo shi dan ya wakilci fi'ilin sa ai a'udhu billahi ma'azan ina neman tsarin Allah matukar neman tsari daga in aikata abin da kika bukace ni daga in kusance ki innahu rabbi labazin innahu din nan suka ce imma dai yana komawa zuwa ga shi ubangidansa mijin wannan mata innahu lallai shi mijinki rabbi ubangidana ne domin lafazin rab ana amfani da shi ga ubangida ko kuma innahu lalle shi wanda kika bukaci in kai ki kasa rabbi maliki na ne fa Allah madaukakin sarki an sanar masa wai ya kyautata matsayina domin gashi bai kaddara mun mutuwa a cikin rijiya ba bai kaddara a tafi da ni wani ba sai ya kaddara a saye ni a kawo ni gidan saurata a kula da ni wurin mutum amintacce da yake baya son hayance ni ke da kanki ma yace askari masuwa asa an yanfa'ana aw natakhidahu wala? to ta yaya ubangiji da ya mu wannan karamci ya tsamar da ni da kangin bauta yanzu kuma yanzu in kishi dokar ko kuma ta yaya mijinki da ya mu wannan karamci ya saye ni bai mayar da ni kamar sauran ɗaiɗaikun bayi ba ya yi miki umarni da kanki ya ce akarmi masa wahu a sa'an yanfa ana kuma sannan daga baya yanzu yanzu in ha'in dake innahu rabbi ahsana maswa'i ko dai mu ce rabbi yana koma zuwa ga ubangidan nan nasa da yake sai yake ko mu ce rabbi lafazin na koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala innahu la yuflihu adh-dhalimun innahu damiru sha'ani wato yadda sha'ani yake yadda al'amari yake la yuflihu adh-dhalimun az-zalimai ba za su taba rabota ba gaban Allah ta'ala mun lura da nafarin rawadatu allati huwa fi baitiha asalin sa daga rada fi limabi ne yarudu idza zahaba wa ja'a idan mutum ya kai ya komo ya kai ya komo ka san idan kana son abu ka kalle shi ka dan kawar da kai a jima ka sake kallon shi ka kawar da kai rawadatu allati kenan wato murawada din kenan wato talabatu mutalabatan ba'da mutalaba talabatu marratan ba'da marra ta neme shi lokaci bayan lokaci ta nuna ta zautu da shi ta jarrabu da shi ta nuna hakan a aikace ta nuna hakan wato a cikin yanayin mu'amalarta da shi kafin mace ta kai matakin ta bayyana cewa kaza ta san sai ta wuce da zango mai yawa yawan kallo kwarkwata da sauran waɗansu al'amura da mai hankali da zai fahimci sakonta to amma annabi yusuf alaihi salam tunda da ubangiji ta ala ya riga ya tsare shi da isma tasa sai ya kasance gaba ɗaya ya nuna kamar bai san mamaye shi saboda tsoron ubangijinsa saboda girmama dokar ubangijinsa sai wancan farkwasa bai damu ba sai wancan abu bai damu ba sai wancan abu bai damu ba har ta zo dai ta ga ishara da ido ishara ta hanyar harshe ishara ta hanyar salon zance ishara ta hanyar duk wani abu da ƙyamata za ta yi zanta hankalin dan adam ta yi abin ya ci tura ya kamata ka tashi aiki ne ne wa abuwa ba daga jin gallaqat wato kaga <laughs> shi. ne suka ce akwai takfir a nan gurin tazifin da ke cikin fi'ilin gallaqa wato ainihin akwai takfir to wannan takfir din saboda mai in ma dai kofofin ta kukkulle kowace kofa ba kwado ce ba ta sa ga sakata ga kwado ga kuba kowace kofa kuma ga sai al-abwab ne in ma kuma li kasrat al saboda yawan kofofin ta kulla watan kofa ta kulla watan kofa ta kulla watan kofa har zuwa kofar karfe inda shike nan daga nan kuma sai kaza shike nan sai ta shi talaka inda babu kowa daga shi sai ita sai ilimin ubangiji na tare da su Allah yana kallon su da jin suke ba fadin yi talaffi da wuya shi kuma dan take ta me ma'azallahi babu wata muqaddima kaga anan gurin duk dabarar kai amince sai ka nemi sanin ubangiji karka ta kai ba dama ne kana da takawa kana da tsoron Allah bari ka lalace ta bari ka yi magana sai ya fara kwankwasawa da ma'azan lahi rubugin ma'azan lahi ya cika ɗaki don ya kori sai ya ɗanu da ke kusa da wajen sannan sai ya kafa musu dalilin da ba zai ba innahu rabbi ahsana maswaya yasa suka ce tun da an ce ma'azan lahi ga lafazin dalala aka ce innahu damirin nan yana koma zuwa ga lafazin dalala rabbi ahsana maswaya har abu hayyan ke ta ba zai yi ba kawai wani mushriki a kasar musara annabin Allah ya ce masa rabbi ba zai yi ba dan dai da ubangiji tunda a lokacin ba mu da tabbacin wannan mutumin ya musulunta a hasara masa waya inna la yuflihu zalim to wannan kofofi wadansu ce kofa bakwai ce wadansu ce goma sha daya wadansu ce tara Allah dai bai faɗa da kofofin ba lalle ya ce wa gallatatul abwab kofofin na da yawa kuma duk ta kukkulle gaba ɗaya ba da ta bari sawa'un ta sa kwado ɗaya ko ta koba ko bayan kwado ta sa sakata ta sa kuba ta kawo gunallika ta toge wannan dai Allah da yake gallakat mun san kuma a larabcin gallakat lalle kulle wanda aka wa kowace kofa ba karama bace da haka larabcin ke إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون كان كذب ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين التي ولقد همت به حقيقة تاكوة تيسو جمدك تاهمات به game كل ta kulla alaƙar da ɗan namiji ke kullawa qasadat minhu al-jima ta nemi ya kusance ta ma'al azmi alaihi tare da kunna niyya wadda ba da da baya akai war rida bihi da yarda da hakan da dacewar hakan a wurinta wa talabaha zalika sarahatan wa talabaha zalika sarahatan neman da kai a sarari ne ba wani kunna kunna bane ba wani wato sayan magana bane a sarari ta fito sai haka wa hamma biha shi ma ya himmatu da ita me ake nufi da hamma biha hamman aridan amma tunani irin na zuci khatara fi qalbihi wanda ya tsarsu a cikin zuciyarsa min ghairi ikhtiyarin ba tare da zaɓin hakan ba wala azmin ba tare da ainihin kulla niyya ta cewa zan yi ba wala riban ba tare da yadda da aikin ba wa huwa hammun la mu'akhazata bihi malaki irin wannan niyya ta zuci wanda mutum ba da zabin sa ba ta zo masa wanda mutum bai kulla cewa sai na aiwatar ba karkatar zuci kadai irin wannan la mu'akhazata bihi ba a kawo mutum da laifi da shi thumma dafa'aha tare da haka sai ya ture wannan hammu din wa walla hariban ya juya hariban yana mai gudu laula arra'a ra'a burhan rabbihi in ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba wa huwa ذكره وهو ذكره الله shine zikirin ubangiji da yayi wa ma an'ama alaihi min al da irin abin da Allah ya masa ni'ima a ka ah, na ilimi wa da kuma takawa wal hikma da hikima bala ce wa jawabu laula mahdhufun jawabin laula din nan wato an shafe shi taqdiruhu ba dan burhanin ubangijin sa ba laula arha burhan rabbih ba dan burhanin ubangijin sa ba la hamma biha shi da ake kaddara shi lalle da ya himmatu da ita kama hammad bihi kama yadda ta kwadaita da shi shi da ya kwadaita da ita falam yahsul minhu muhammad dan sam shi bai ma so bai ma so hakan ba a cikin zuci ko da so din na zuci mahzurun gaba ɗaya wannan abin da aka haramta albatta sai Allah ce kazalika kamar haka ne arainahu alburhana mun nuna masa wannan burhani linasrifa anhu su'a wal fahsha domin mu kautar da sua wato mummunan dabi'a game da shi ne ha'inci wal fahsha ko mu kautar da al-fi'l mummunan aiki tare da shi shine fasikanci innahu min ibadina al-mukhlasin lalle fi annabi yusuf alaihi salam yana cikin bayin al-mukhlasin wadanda aka tace su aka zabe su Almuktarina mukhtarina zababbu daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan abin da malai faɗa kenan ƙarin bayani game da wannan wala kada hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi lafazin hamma idan aka ce fulanun hamma bi shay wanda ya himmatu da abu wato ya so aiwatar da shi an gane ko idan an ce hamma bi kaza ya so ya aikata kaza ke shi yasa manzo Allah ce man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat indahu ashru hasanat أما من هم بحسنة فلم يقبلها كتبت له كذا ومن هم بسيئة فعملها كتبت عنده سيئة ومن هم بسيئة فلم يعملها كذا كذا هم بكذا يا سو يا أيكة كذا إذا كنت هم بحسنة يا سو يا أيكة كيكاوان أبو إذا أنت هم بسيئة يا سو يا أيكة مين ممونا أبو تسالة ولقد همت به للي تاسو ta aikata fasikanci bihi da shi annabi Yusuf alaihi salam wa hamma biha shi kuma ya so ya aikata da ita to wannan wahamma biha din menene hakikanin fassararta menene zantukar da malamai su cikin malaman tafsiri ko dai sun faɗa ko an jingina musu waɗansu cikin sahabbai waɗansu cikin tabi'ai waɗansu cikin tabi'u tabi'ina ko dai sun faɗa ko an jingina nuna ita ta himmatu da shi ma'ana ta kulle kofa ta rufe ta ce da shi hai salaka shi kuma ya himmatu da ita ma'ana har ya zauna tsakanin kafafunta ba abin da ya rage sai ya auka mata laula an raha burhan rabbihi ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba to amma dukkan waɗannan ruwayoyi wanda aka dingina masalam ko ayi da a sun faɗa gaba ɗayan su abin da suke nunawa ko kusa da shi annabi yusuf alaihi salam bai ba annabi yusuf alaihi salam ya fi karfin a ce ya zauna a tsakankanin kafafun wata mace wadda take kafara ce ma yana annabin Allah kan annabin Allah ina fata an fahimta duk abin da aka jingina ko a ce ya je kusa da ita ko a ce ma har ya yi kaza ko ya yi kaza dukkan su maganganu ne wanda ba su dace ba kamar yadda Abu Hayyan ke cewa zance ne wanda bai dace ba daidai da fasikin wannan zamanin ma ka ya yayi ka ci mutuncin saboda ballan annabi cikin annabawan Allah gama garin mutum idan yayi wannan za a ce yayi mutukar rashin kunya saboda me inda wata mace ce akan titi babu laifi amma matar ubangidan sa inda ubangidan gidan nasa na zalunta sa babu laifi amma ubangidan gidan da yake akarmi masa wa ta an yanfa ana aw natakhizahu walada mutumin da ke tunanin ya mayar da kai da kuma kusanci iyalinsa ma'ana wannan iyalin nasa mai hukuncin ya na aurenka uwan kenan idan ubangidan mijinta ya dauke ka ko da ga magarin mutum ma wato ainihin yayi haka dan Allah ya kyauta to bane sanan annabin Allah da haka dukkan su dan zantuka ne bata inganta ba to tunda zantuka ne ta inganta ba yaya malamai magabata ko mu ce yaya zarata daga cikin malaman tafsiri kona masu bin diddigi suke fassara wannan kalma duk fassarorin da malamai suke yi guda biyu ne suka fitowa zahiri suka fi karfi da haka zan taƙaita a kansu tare da bayanin yadda aka yi suke da karfi din tare da bayar da ansa game da tambayar da za ta iya kunno kai a cikin ɗaya daga cikin zantukan in an faɗi an fahimta ko dan ya kasance yan fita da sakamako ubangiji ce wala qad hammat bihi wa hamma biha ta so ta aikata kaza da shi wa hamma biha ya so ya aikata kaza da shi suka ce wannan hamma biha din ma'anasa mujarradu al-mailu tabi'i karkatan zuciya wanda yake kan daraja ta farko ta tunani amma bai dawwama ba ta kawa ta ture shi gefe guda an gane ko kamar mai azumin da yake cikin tsananin jin kishirwa kamar zai ta sai ya tuna azumi yake yi tunanin ubangijinsa da tunanin ladin da aka masa sanadi sai ya sa ne ya kauce wa ruwan tunanin shan ruwan kafin ka kana da laifi tunanin aikata kaza kafin annabin Allah ya aikata zai zama yana da laifi kenan ina fatan kun fahimta suka ce irin wannan tunanin wanda ya tarsu a zuciya kawa ta ture shi gefe guda lada ma ake ba mutum lada za a biya mutum a sakamakon sa. tun daga hadisai wani hadisin ya zo a siga ta labari wani hadisin ya zo da lafazi na hadisul qudsi bukhari da muslim duk sun ruwaito hadisin da ya zo da siga ta labari hadisin da manzo Allah ce man hamma bi sayyi'atin falam amalha kutibat hasanatun kamila wanda ya himmatu yi niyyar aikata mummunan aiki amma sai bai aikata ba saboda jin tsoron Allah da a rubuta masa cikakkiyar hasana ina fatan kun bayyana da ya niyyar aikatawa mummunan aiki me ya hana shi aikatawa tsoron Allah me ya sakamakon da aka masa tanadi hasana tsin kamila za a rubuta masa hasana kamila to in ya zo ga magarin mutum ba in ya haka za a rubuta masa hasana kamila da ya ga annabi cikin annabawa min ba da ulai ashe idan mutum ya yi niyyar abu a zuciya ba tare da ya samu aiwatar da shi ba wato in dai ya ki aiwatar da shi ne saboda jin tsoron Allah me zai faru da dama za a baki abin nan da ya zama abin zargi bai zama abin zargi shi yasa ga banu harisa kabilu ne da laraba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da banu harisa da banu wani ne wanda za a tafi yakin uhudu munafikai suka zuga su Abdullahi bin Ubay bin Salul to ya za ku je ku tafi ku je ku mutu abin za a wufi sai suka yi niyyar su fasa daga baya sai ubangiji ta ala ya kawo musu adadi. imanin su tunatar da su kwalaran da ke cikin san annabi jihadi sai suka jefar da watan shawara ta munafikai sai suka bi annabi aka tafi da su yakin uhud sai ubangiji ya fassara abin da suka yi sai alhammu irin yadda na aka fassara abin da annabi yusuf yayi aka samu su suna ne alhammu yace izhamma sa'ifatan minkum an tafshala sai ce wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun hamma sa'ifatan sun so su ki zuwa yakin uhudu amma daga karshe sai ta ta tura su suka tafi menene yasa musu tunanin rashin zuwa shawaran munafikai me ya zaburar da su suka jefar da shawaran ta kawa da imani da san aljanna sai ya kasance wannan rashin zuwa din da suka yi tunani a zuci tun da ta kawa ta goge shi sai ma aka ce wallahu waliyuhuma inda a ce laifi suka yi za a ce wallahu waliyuhuma ana ba za a ce wallahu waliyuhuma to kamar haka ne kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yi wato tunani da na zuci sha'awa irin ta dan adam amma bata kai matsayin daukan mataki ko na harshe ko ma na aikata ba ina fatan kun fahimta tunanin zuci ne nan da nan da ta kawata zo sai ce ba azallahi kaga ya riga ya rushe ina fata an fahimta da ta kawata zo sai ture shi da to wannan shi ne fassara ta farko da suke ina jin wannan fassara ta fito fili sosai fassara ta biyu da suke yi su malamai suka ce lafazin wa hamma biha yana da alaka da laula arra'a burhan rabbi wanda shi malam ya faɗa a fakaice bai fito da shi fili sosai ba saboda tafsirin su kai tacce ne ma'ana wa laqad hammat bihi na an kare da shi hakika ta so ta aikata kaza da annabi Yusuf alaihi salam ba an gama da labarin ta ba sai labarin wa halin da shi annabi Yusuf yake sai aka ce wa hamma biha laula arra'a burhan rabbi sai zanto yadda takadirin zance yake laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha shi ma ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba da yayi sha'awar amma ganin burhani yasa sai mai bai bayan sha'awar ba ina fata kun fahimta ganin burhanin yasa ko ma sha'awar ta ma bai ba to sai suka ce a irin wannan zance idan kai wannan fassara ta biyu abinda masana harshen larabci za su ce da kai yanzu laula kaga harfin tana'in lin tana'in ne tana buƙatar jawabi hamma biha da ka kawo shine jawabinta babu yanda za a yi jawabin laula ya riga ta zuwa sai dai ya zo bayan ta zo kai yanzu ka ce wa hamma biha shine jawabin laula sai zan turo laula an ra'a burhan rabbihi wato da hamma biha da ya kamata a ce amma ba za a kawo jawabin ta ba kafin ta sai ta zo sannan jawabin ya ne ya zo haka ki a mashahurin ka'ida ta nahawu a mashahurin wato ainihin drama na larabci sai masu zancen wancan suka ce a'a mu mu ce hamma biha shine jawabin ba jawabin laula din mahzufun dalla alaihi hamma biha <laughs> an gane ko laula an ra'a burhan rabbihi to ana ake kaddara jawabin la hamma biha me yasa kuka ce la hamma biha saboda an ambace shi a can shi ya kamata ya zo amma hamma bi hatan ba shine jawabin laula ba bal huwa yadullu ala jawabi laula yana nuna jawabin laula ne kadai na fada kun fahimta waɗansu ma daga cikin kofiyu suka ce kai ba mazhabin nan hawan mutanen basar ne bai ce wai laula sai jawabin ta ya zo bayan ta kare riga ta zuwa mu a mazhabar mu ɗan kufa ya halatta yanzu an gane ko a ah, ba ce ba Allah ce in kadat latubdi bihi laula arrafatna ala qalbiha litakuna min almu'minin wannan la tubdi bihi din shine jawabin me laula an gane ko ma'ana yar uwar annabi Musa alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin akwato aka tsinto shi a gidan Fir'auna ko mahaifiyarsa ta ga akwatin can tsinta gidan Fir'auna sai ta ce da yar uwarsa ne wa qalat li ukhtihi kusihi tafi kibiti ki dai mu labarin zai faru bihi wato ita kuma da ta zo ta haralo ga inda yake an zo ana neman ilimi ta so ya aikata fasikanci da ita wa hamma biha shi kuma hamma bil khuruji ya so ya fita a guje wadan suka ce hamma biha ai hamma bi darbiha ya so ya kusace ta dake wadannan zantukan sun fito fili da fili ba to wani zance ne kenan cikin waɗannan guda biyu ko wanne ka faɗa ni dai a yadda na fahimci yadda na ga maganganun malaman tafsiri ko wanne mutum ya faɗa yayi to amma idan an hada su guda biyun an ce da kai wanne ne ya fi ƙarfi wanne ne fi fitowa fili haka za ku yi ta sabani waɗansu ce na farko ɗan sai na biyu wanda ya fitowa fili shine zance na biyu ɗin nan an gane ko ya fitowa fili saboda idan ka ɗauki zance na farko wa hamma biha yana bukatun dogon bayani kafin ka gamsar da mutum sai ka kai ka komo kuma wani sai ya zo ya ce maka me kake nufi da hamma biha ce yayi niyyar zuci amma bai aikata ba sai ya ce da kai ga hadisin manzon Allah da idan ta takal muslimani bai sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi nar mutane guda biyu suka hadu da takubban su dai ya kashe daya manzon Allah sai da wanda yake san da wanda aka kace duk suna wuta sahabbai suka ce hazal qatil fa ma balul maqtul mun ji wannan yayi kisa wancan kuma ba kace shi aka yi me laifin sa sai ce li'annahu kana harisan ala qatl sahibihi saboda yayi kwadayin kashe dan uwansa sai to ka tabbatar annabi shi ma ya kwade shi ba zai kawo maka wannan har ba wannan shi ce ne <laughs> amma a zance na biyu fa akwai wannan shubhar shi yasa Abu ne yace mafi kyau ka tafi a zance na biyu ka riga ka huta Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiri ma ce ka tafi zance na biyu ka daga gafuta wani ma malamin tafsiri da yawa daga suka ce azal aqwan ala al-adillati al-lughah ala qawaid al-lughah al-arabiyya shine wannan da biyu ka tafi da shi ka daga gafuta ba ruwanka da wani an gane ko suka ce kawai abin da za a ce maka ai launa abin da yake faruwa jawabin ta ba zai riga ta zuwa ba haka in zardiya ma jawabin ta ba zai riga ta zuwa ba sai duk rabu da su jawabin launa ko jawabin in ko dukkan jawabin kowane sharadi ya halatta ya zo kafin sharadin dan Allah ce wa alaihi fatawakkalu in kuntum mu'minin an gane ko da yake alaihi tawakkalu in kuntum mu'minina tawakkalu din shine jawabi ne me na in kuntum gashi jawabin ya riga zuwa kafin sharadin ne da ta sharadin can gaba ina fata an bayyana Allah ya ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin in kuntum sadiqin ba shine sharadin ba me jawabin ha tu burhanakum duk ba ga rigan zo ba in ka dalla tubdi bihi laula arrafatna ala qalbi وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا بها ويقوم مال من هون بصر يزوج من بلائبا فقرآني ba sai mutum na mazhabar mutanen kufa ba na hau kenan mun riga mun huta tun daga shi ta dace da ka'idoji na da Qur'ani ya fito da su fili to amma duk da haka in ka so ka bada jawabi dangane da mutumin da yake da kai ai hadisin annahu kana hadisan ala qatl sahibihi ya nuna kwadayin zuci din nan ko da ba aikata ba wani lokaci ana nufin zulubi da shi sai ka ce da shi to ai ba koyaushe bane wannan ke faruwa domin tunanin zuci akwai lokacin da tunani ne kadai baka kulla niyyar yi ba tunani kadai baka kulla niyar yi ba ba a kama ka da laifinka amma tunanin da ka kulla niyyar yi ka so ka aikata kasawa kai sai an baka zulubi ina fata an fahimta yasa ibn al-qayyim ba yake su matakai na tunani matakai ne guda hudu farko al-khawatir na biyu al-afkar na uku al-azm na hudu shine al-iradatu ma at al-khawatir irin tsarsuwar abu a cikin zuciya zuciyarka bata karbi bakuncin tunanin ba dandanan ta ture al-fikr ka dan karbi bakuncin sa kana jujjuyawar in yi ko kar in yi kana nan wajen tunanin yi ka hango me zaka samu riba an kai rashin yi kaza kana in yi ko kar in yi al-afkar da zaran ka je matukar al-azmu wato kullu niyya kenan zan yi at-taslimu ma al-irada niyyar ka makance ba da baya ko ta halin ka sai yi. ibn al-qayyim yace tunanin farko da na biyu da na uku da ba a kama ka da lafiya in ka ci nasarar ya tsaya a tunani ka ture abin da ka je a tasmimu to babu yanda za a yi ko baka samu damar aikata wata amma ka zulubi don shi da abin da wannan yayi annahu kana harisan ala qatl sahib to in ma mun fassara annabi Yusuf ya yi tunani game da ita sai mu ce na farko ko na biyu na farko dai kadai khatir ne kawai yuzar da khatir na. wanda nan kuma ya kauce bai samu ran zama ba a cikin zuciyarsa duk dai waɗannan zantuka ya uwa saboda dai malaman tafsiri suna yin zantuka a nan gurin da yawa shi yasa ku yi hakuri in da tsoye ta mana da yawa dan fito da abin fili kila da yawa idan muka wuce annabi Yusuf a suratu Yusuf alaihi salam ba mu san kuma Yusuf za mu sake dawowa kan wannan aya ba ubangiji ce wala kada hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih wa hamma biha shi ma da zai so ta laula an ra'a burhana rabbih ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba to sai ko mu dawo menene burhanin ubangiji lafazin burhan dai yana nufin dalili ko yana nufin hujja hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko kawo hujjar ku inda su kuke to me ake nufi da burhan rabbihi a nan gurin malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban wadanda suka ce Allah ya nuna masa surar mahaifinsa annabi yaqub a jikin katangar saki sai ga kamar ga annabi yusuf ga annabi yaqub nan na nuna shi dan yatsa dana abin da zaka yi kenan waɗansu suka ce a'a mala'ika ne ya gani waɗansu ce a'a hannun annabi yaqub ne ya gani yana nuna masa cewa ka daina kaza yana nuna shirkan yatsa dukkan waɗannan maganganun ba su da asali cikin addini isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min sultan abinda da al-mufassir ne faɗa ibnu jarir tabari yace ya iya yiwa annabi yaqub din ne ya iya yiwa mala'ikan ne ya iya yiwa hannun annabi yaqub din ne ya iya yiwa kaza kaza ne yace amma ba mu da hujja guda ɗaya a kai. mu dauka wani abu ne na baibu burhan rabbih ba mu san ko menene ba Allah ya san shi ta kai dole sai ka san shi ko dole sai na san shi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba da ya ko sai yace da za mu dauke shi akan cewa Allah ne ya fi sanin menene burhanin da mu riga mun huta an gane ku da yawa daga cikin waɗansu malaman tafsirin kuma suna fassara shi da cewa shine ilimin da Allah ya bashi da yake atayna hukuman wa ilma wannan ilimi wannan hukunci wannan addabta shine burhanin ubangiji a cikin abin da aka saukar masa akwai haramcin zina akwai haramcin kutakar matar da ba taka ba wannan shine burhanin da ubangiji ta'ala ya nuna masa shi ko shi annabi yusuf alaihi salam ya hararo shi daidai lokacin da take kaza shi kuma yana hararo wahayin da aka yi masa na haramci ina fata an fahimta kila wannan fasara ita ma ta fito fili kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin anan akwai qira'a biyu ko kace innahu min ibadina al mukhlasin ko kace innahu min ibadina al mukhlasin qira'ar al mukhlasin tana nufin yana cikin bayin Allah wanda aka zabe su qira'ar al mukhlasin tana nufin lalle annabi Yusuf yana cikin bayin Allah masu ikhlasi masu tsoron Allah masu dan Allah da haka wacce mace ba za ta ci nasara a kansu to daga nan sai mai farko wastabaqa al-baba wa qaddat qamisuhu min dublin wa alfa ya sayyidaha ladal bab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن حجا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبقى الباب su biyun annabi Yusuf da matar istabaka sai suka yi tsere albaba zuwa ga ƙofa. asalin fi'ilin istabaka yana yin ta'addi da ila wastabaka ila albabi amma an shafe ila din istisa'an saboda yalwantawa a cikin harshen larabci in ka ga dama ka kawo ila din inda ba qur'ani kake karantawa ba tafsiri kawai zaka yi in ka ga dama ka shafe ta a larabci yayi istabaqa wa sabaqa ila babi ko wa sabaqa al-baba rigen zuwa kofa shi annabi yusuf alaihi salam yana so ya gudu ya tsere mata ita kuma tana so ta takumo shi ta matsanta masa wa qaddat qamisahu min dubrin min dubrin ta bayansa tafkar rigarsa ke da wuya ta ja ta ya ga rigar wa alfa ya sayi da ha sai kuma suka sadu da suka gamu da sayi da ha mijinta na dalbabi a daidai bakin kofa to abin tambaya a nan gurin kofofi suna kulle ga gashi suna rigen zuwa kofa yaya aka yi annabi yusuf alaihi salam ya bude kofofin ai ko ya tsaya wajen budewa ba za ta kama shi ba za ta iya kama shi to shine anan gurin malaman tafsiri suke faɗa cewa abin da yake faruwa shine lokacin da ya taho a guje ma'azallah neman adadin Allah din nan da yake yake ko kowace kofa da ya zo kafin ya zo da kobar da dan makullin sun zube kasa ba ta bude ya wuce kofar wannan ta bude ya wuce kowace kofa da kwadan da bai ji sun riga sun zube ana bude take har ya zo wa alfa ya sayi da hala dalba sai kawai suka ci karo da wato mijinta wato a bakin kofa to tun da an ce al abwab yanzu kuma sun takarwa da shi da bab wata kofar kenan ta ke gamuwa da shi ke da wuya qalat sai ta ce ma da za'u man arada bi ahlika su'an ba wani sakamako na wanda ya nufaci mummunan abu da iyalinka illa an yusdana ba sai dai kawai a kulle shi au azabun alim ko ai masa azaba mai radadi bi an yudrab kamar a dake ki ai masa bulala ai da zai tanzihi nafsiha nan take tana kokarin ta wanke kanta wa sarfil qatl an yusuf kuma tana kokarin ta kawarwa da yusuf wato ainihin kisa bi zikri ihdal uqubatayn da ambata ɗaya daga cikin uquba biyu da ya kamata a masa as-sijn ko dai a sace a kurkuku aw dar ko kuma a yi masa bulala wa qaddamat as-sijna amma ta gabatar da wato a kulle ki khawfan min an yusaba bi adan tunda tana son shi ba ta son a cutar da shi wa hada yadullu ala farti zakaiha wannan yace wannan na nuna kaifin hankalinta ma amma kanar fihi min ad-dahkati tare da irin abin da suke ciki na mamaki wal fashil fi ma arada minhu da irin wato rashin cin nasara cikin abin da ta nufa an gane ko ma'ana tana zuwa ana gamuwa da shi kaga inda wata ce da sai ta sai da amma da yake mai wayo ce sai ta ce ma da za'u man alada bi ahlika su'an illa an yuzdana aw azabun alim ai ba abin da ya dace a yi wa mutumin da ya nufaci mummunan abu da iyalinka illa kawai ko dai a kulle shi ko a masa azaba mai rasu ya zai rashin kirki irin wannan kuma kamar kai a ce an fati iyalinka a gidan da na dazu ya kisa samu yadda labarin wani abu daban yanzu annabi yusuf ya samu kansa a cikin halin mai tuhuma da zargi yanzu ta jefa masa tuhuma ma'ana shi ne ya nufi ilimi dandanan ta yi abin to amma kuma duk da haka ta nuna har yanzu tana cikin kwaɗayin annabi yusuf alaihi salam dan ta ce illa an yi kutala ba a kama shi a kashi dan an kashe wa ya fi kowa yin hasara a wannan lokacin in da mahaifansa da ya uwansa akwai wanda ya fi son shi a duniya idan ta ita ce za hasara don haka sai ba ta ce a kashe shi har yanzu suna ganin a yanzu ne ba a ci nasara ba kila wata wata na za a ci nasara don haka ba ta son a kashe shi ka duba matukar san shi da take yadda ta zautu gaba da shi sai ta kawo uku ba guda biyu ko dai a kulle shi ko kuma a da shi ciki ma da ba sai ta gabatar da duka ba to amma kar wajen dukan a farfasa masa jiki nan ma dai za ta kare hasara ne ko da ba ta rasa gaba ɗaya ba to dan saboda haka sai take ganin a kulle ki an kulle su ko ai za a rika bashi abinci sau uku a yi ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusna'u azabul alim suka ce lafazin ma din nan ko dai ta zanto mace istifhamiya ko kuma ya zanto mate wadda take nafiya ma jaza man arada bi ahlika su'an babu abin da ya dace ga wanda ya nufati iyalanka da mummunan abu ba ya da wani sakamako illa an yi zana suka ce ba dan nafiya bace ba da za a kawo istisna'i bayan ta wadanda suka ce kuma istifhamiyya ce wato majma'u man arada man arada ga halika su'an yo me ya dace ku aiwa wanda yake ya nufaci iyalanka da kaza a ganin ka me ya dace ai ma'ana ta riga shi ma har tambaya take to kafin kai tunani ba abin da ya dace da shi illa an yin sana au azabul alim amma dai cewa ma din nan nafiya ce ya fi fitowa fili cikin ma'ana sama da kasancewar ta ma istifhamiyya wato ta zanto alama ta istifham to daga nan me faru قال هي راودتني an nafsi وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد كنت من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين الصادقين وبنجي يتي قال سي النبي يوسف عليه السلام يتي هي راودتني عن نفسي آآ إتتي تنميني game da kaina ita ce ta yi ta na lokaci bayan lokaci ina kaskaucewa har hakan yanzu ta faru hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai bada shaida cikin ahalinta ita matar ya bada shaida wannan mai bada shaida suka ce ibnu ammiha wato ɗan baffanta ne wa kana shaykhan kabiran dattijo ne mai yawan shekaru hakiman sannan mutum ne mai hikima mai basira wattafaqa fi zalika alwaqti annahu kana mal ya dace a wannan lokaci yana tare da sarki din sun zo tare yuridu an kula alaiha ya kawo mata ziyara fa qala sai yace kad sami'na albilbata min wara albab ai mun rinka jin motsin tafiya ta bayan ƙofa in ba dan kin yi rigima da shi ba da ya za a haka shine yake kokarin guduwa ke wa shakkal kamis ko mun ji kecewar riga illa anna la nadri kuma qaddama sahibi sai dai tunda ba ma wurin ba mu da tabbas din wane ne yake gaba ake biye da shi shin ke ta shi gaba yake banki ko kuma a'a wato ainihin shi ne yake gaba ke kina biye da shi walakin sai dai ga yadda ya za a yi in kana kamisuhu qudda min in dai har rigarsa ta kasance qudda an keta ta kina suka ce lafazin qudda daga qadda ya quddu ne asalin sa akan ce hudda ga abin da aka keta shi wato ta fuskar tsawonsa aka takume shi daga kafa kenan har ya yi. an gane ku kamar yadda sun ce qutta bi ta da sai zanto abin da aka keta shi ta hanyar fadin sa kenan in kana qamisuhu qudda min duburin yace idan ya kasance rigar rigarsa an keta ta ne min duburin ta baya to menene hukunci anan nan gurin fa kazabat ta zanto ita ce dai kenan wato ita ce kenan sai kariya a in kana kamisu kai kudda min kubulin haka ne ko in kana kamisu hu kudda min kubulin in ya kasance rigarsa ta yanke ne ta gaba fa sadaqatu ta yi gaskiya kenan wa huwa min al-kadibin shi yana cikin makarita wa in kana qamisuhu qudda min duburin amma in rigarsa ta kasance an keta ta ne an yaga ta min duburin ta baya ba kazabat to lokacin ƙarya ta yake nan wa huwa min as-sadiqin yana cikin masu abin da yake yace in dai har aka duba rigarsa ta yage ta gaba to shine baya da gaskiya dan shine yana fate ta kenan wajen kokarin ture shi har ta yaga masa riga ta gaba amma in rigarsa ta yage ta baya to ita ce ba ta da gaskiya ma'ana yana gudu ne har ta takume wajen kokarin ya kubuce riga ta yi ta yaki ina fata an fahimta to shi abin da yake a duba kenan yanzu me me yake yaki nan sai a duba riga to sai mutum ya duba riga to da ya duba riga me ya gani فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رأى قميصه يا عند مجل يدري rigar annabi Yusuf alaihi salam kudda min duburin aike ta ta ne ta baya kala nan take sai yace da matarsa innahu min kaidikun lallai wannan yana daga cikin kaidin ku kauliki ma a man arada abin da kika faɗa cewa wai ba abin da ya dace a yi na hukunci ga wanda ya kusanci iyalin ka da mummunan abu sai a yi kaza da kaza wannan kaidin ku ne inna da kunna azim lalle kaidin ku yana da matukar girma abin abinda yake da ita kenan sai kuma juya ya kalli annabi Yusuf ya da shi ne يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت ita da shi Yusuf wato ya kai Yusuf a arda an haza ka warda kai daga wannan al'amari da ya faru wala tazkurhu kar ma ka baiwa kowa labari li Allah ya fi adankar labarin ya yadu cikin gari wato kaga da akwai wani bangare na dattijan taka ta tare ita ma tare daga gargade ta kuma ka kawar da kai da Allah wannan labari kar a daga shi daga nan iyakacin nan daga ni sai kai sai ita sai wannan mai bada shaida da ya bada shaida wutar ta mutu anan kar a yada shi shine arda an haza. sannan ya sake komawa gare ta yace wastaghfiri li zambiki duk kina so nuna mata ita mai laifi dan innahu min kaydikun bai nuna tana da laifi ba amma tare da haka yace wastaghfiri li dhanbiki ki nemi gafaran ubangijinki innaki kunti min al khafiin lalle ke kin kasance min al khafiina cikin masu aiwatar da kuskure wato masu aikata laifi kai ai al-asmina wato cikin masu aikata laifi kana al-azizu qalil al-ghaira wannan sarki fa baya da kishi da yawa wa bi hadan tahat al-qadiyya kawai dan wannan abin da aka yi daga nan labarin ya kare inda mai kishi ne ba sai ladan da ita ba to anan akwai abin da ya kamata a sake fito da shi fili sake fito da bukili wane ne mai wannan shaida anan ma akwai zantuka da ake ba da labarin cewa mai wannan shaida wani jariri ne maganar cewa wani jariri ne ya shaidar wannan ba ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko Allah dai ce wa shahida shahidun min ahliha wani mai shaida cikin ta lafazi idan an ce shahid ya kamata ya zama babban mutum mai hankali haza huwa al-asl fi shahid jariri karami in an ce masa shahid to da sai an bayyana cewa jariri dan ya zanto wannan wata mu'jiza ne khilafan lil qa'idatil ma'huda dan abin ya saba wa yadda aka saba da sai an kawo labarin jariri amma in ba ruwaya ingantacciya kan abu to bai kamata mutum ya faɗe shi ba cikin tafsir da haka shahida shahidun min ahliha mai ba da shaida cikin ahalin ta cikin yan uwanta ya ba da shaida ya ce ga yadda za a yi in riga ta yage daga gaba sa ne in riga ta yage daga baya kuma to sa ne ita karshe kuma aka samu riga ta yage daga gaba annabi yusuf alaihi salam annabi eh, ta yage daga baya kai annabi yusuf alaihi salam tabbatat bara'atu barranta sa daga laifi wanke shi daga laifi kuma ya riga ya tabbata kenan a nan gurin ne ko malami suke cewa a ce ya halatta alkali kana ji ayi alkali yayi aiki da karina kun san ana yin hukunci ne idan an samu shaida na cewa wanda ya aikata laifi kaza ko ko mai laifi ya yi itirafi to idan aka kama wanda ake tuhuma shi ya ce bai yi ba kuma gashi babu wata shaida da za ta tabbatar masa yayi to idan alkali ya samu wata alama kwakwara yana iya yin aiki da ita a madadin shaida ina fata an fahimta domin a nan gurin hukuncin da aka yi wa matar cewa mai laifi ce da shaidar mai shaida ne ba da shaidar mai shaida bane ba mai shaida da ya shaida ba shaida ba ba mai bayar alama ta a lura da alama kaza in an ga alama kaza to laifinsa ne in ga alama kaza ba kuma laifinsa ne kuma aka lura da wannan alamar aka tabbatar mata ne da laifi wato wannan yanzu alkali na iya aiki da alama ko da bai samu shaida ba ko da mai laifi ya yi nuku nuku ya koye laifin ya ki faɗa in alkali ya samu wata dabara da zai binciko laifi to sai amfani da wannan dabarar har ya gane kar wani ya zo cewa alkali a kotu ya yi baka da shaida sai ce ai ana aiki da gari na cikin musulunci yanzu a ah, alkali yana tafiya ana hukuncin shari'a musulunci a Kano sai aka kama wani mutum aka ce ya sha giya shi kuma na cewa ƙarya ne su wanda suka kama shi ɗan hizba suka ce ka sha giya alkali ya tambaye su kun gan shi da kofin giya a hannu suka ce a'a amma dai mu dai muna ganin ya sha kai ka sha shi kuma yace san bai ta ba har ma ya rantsuwa me ya kamata alƙali ya sai ya karfe yin zuba sai ya me sai ya shi na bakin sa idan shi shi na bakin sa ya ji warin burkus akwai bukatun sai an kawo shaida sai ya masa bulala kawai abin sa <laughs> yan zuba sun tuka aikin su su ma alama suka lura da ita ba lalle bane sai da shaida ko ba haka ba shine ibnu qayyim ke cewa kamar haka ne kuma idan an samu mutane biyu ga wani mutum mun san shi shahararre ne duk inda ma gan shi in za mu gan shi so goma to so takwas ko so tara da rawani a kansa ɗabi'ansa ne ya saba sa rawani ga wani mutum mun san shi in za mu gan shi so tara ko so goma ai za mu gan shi so goma to kila so takwas ko so tara ba ko hula ba ya saba ma rawani kawai sai nan muka ga sun taho shi wancan wanda bai saba sa hula da rawani ba sai muka gan shi ga rawani da hula a kansa ga wani rawani a hannunsa shi wancan wanda yake biye da shi ya saba da sa hula da rawani kuma ganci kanshi ba komai yana bin wannan a guje na cewa tsaya ka bani rawani na shi kuma yana cewa ƙarya kake ba naka bane na wani <laughs> a nan wurin alkali ba tsaya fata lokaci ne mu da ba ina fata an fahimta dole sai ya nemi da ko rantsuwa ba zai ce wancan yi rantsuwa ba kawai zai ginu ne akan wannan karina ta zahiri rawanin na waye na wancan ne mai bi tun da dama an saba ganin shi da rawani yanzu ko babu wannan ko ba a saba ganin shi da rawani ba ga wani aka kuma ga wani a hannu na hannun kuma daga ina ke <laughs> al'adance ba a saba ba ga mutum ga rawani aka da wani a hannu yana yawo ba a saba haka ba al'adance wancan ba saba ganin shi ba rawani ba da haka sai mai hukuncin mai kenan duk wanda yana daga cikin abin da ake cewa wannan kissa a daidai wannan gaba ta wannan kissa tana nuna hukuncin al'amalu bil qara'i yin aiki da karina ko da babu shaida ko da mai laifi bai yi israfin cewa na yi laifi sannan kuma waɗanda suke cewa wannan mijin wannan mata ya musulunta a hannun annabi yusuf alaihi salam daga baya kuma ya riga annabi yusuf alaihi salam da suwa wato suna kafa hujja ne da faɗin sa cewa wastaghfiri li zambi innaki kunti min al-khati'in in ba dan ya musulunta ba ya za a har shirye da ita zuwa ga istighfari kuma ya tabbatar cewa laifi take ai ba zai faɗa haka ba idan yana bai musulunta ba lalle yana da wani bangare na shari'a da tarihi. wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in wadan suka ce ai kuma zai iya faɗan haka dan saboda zaman su da Annabi Yusuf ko da bai musulunta ba ma'ana yana nufin aqidar Annabi Yusuf ke mai laifi haka wadan suke tawilin magana to amma da yadda ya fito fili ya nuna da akwai wani bangare na ilimi ta tare da shi cewa wancan abin kuskure to ina ganin saboda yadda lokaci ya da sai mu dakata anan ko da yake lafazin wato jam'i ne al a larabce akan ce akhta'a fa huwa idan an ce akhta'a ya zama kuskure da mutum yayi ba da niyya ba amma idan an ce khati'a yaqta'u fa huwa khati'un laifin da mutum yayi bisa niyya shi yasa ce innaki kunti minal khati'in bai ce ba kuma ubangiji ta ala ce falaysa lahu yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un bai ce illa al ba domin al-mukhti'u ba yadlabi tunda an ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma al-khati'u yana da laifi domin da niyya yi abinda muka faɗa zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi kuskure mun Allah ya tafi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi da ma'ana kuma duk suna da alaka da darasin dan haka za mu karanta ne gwargwadon yadda lokaci ya bayar in mun je inda ya kamata mu tsaya sauran na mana alƙawarin sai in ci gaba da su mako mai zuwa saboda ma'anar su ko kuma dace wasu da darasi mai tambaya ta farko abin da yake cewa waɗansu malamai suna cewa ana yi wa waliyansu wahayi kuma tare da cewa su waliyan nasu ba annaba bane domin ba kowane wahayi ne yake maida mutum annabi ba ko maganar ka ta yau kamar tana karfafa su jazakallahu khairan bayanin da zan kara anan lalle na faɗa cikin zance na cewa ba ba sai annabi bane ake wahayi ana yin wahayi ga wanda ba annabi ba ko to amma ba ma iya tabbatar da wani wanda ba annabi ba mu ce an yi masa wahayi sai in muna da dalili da ya nuna haka yanzu mun tabbatar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam an mata wahayi saboda me muna da dalili Qur'ani ya ce mun tabbatar nana Maryam an yi mata wahayi saboda Qur'ani ya ce mun tabbatar kudan zuma an masa wahayi saboda al ya faɗa to kuma idan muka ce shehu wani da wali wani suma an masa wahayi shi kuma ya faɗa mana tabbatar da abu kenan tunda shi wahayi din wani al'amari ne na gaibu al'amari ne na mai na gaibu don mala'ika zai zo da mutum sako ko Allah ya masa wahayi ba ta wasu na mala'ika ba in ya masa wahayi da ba ta wasu na mala'ika ba ya za a yi in sani tabbatarwa da wani abu ne wanda bai tabbata ba cikin nassin Qur'ani duk wanda ba annabi ba za ka tabbata masa da wahayi sai ka tabbatar mai nassi ne ya nuna domin ba ma yalwata zance mu ce kowane mutum wanda ba annabi ba ana masa wahayi ba haka muke nufi ba waɗansu ɗaiɗaiku duk wanda ba annabi ba ya aka masa wahayi to a sama abin da ke daskata haka cikin qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su waliyan su suke tana musu hayi ai suna maganar cewa ga abin da aka ba su na falala kaza ko ai sadaka kaza wanda wannan kuma shine su yi da awar sun zama annabawa kenan ina fata kun ya zo da zai an masa wahayi ga wani salati ko salatul fati ko salatul nariya ko wani salati duk wanda ya karanta ta so kaza na da lada kaza kuma ya zanto ba annabi bane ba shi ya aka yi tabbatar da lada bayan shi ba annabi bane cikin cewa in ka karanta so kaza kana da lada kaza ba akwai kudai karwa wani mutum ya karanta wani abin waye ba shi daman yayi bishara da wannan annaba ba sunan na manzari na ba duk wanda ba annabi ba ba abin nan ba in dai zai ne sai dai yubashiru bima bashara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa yunziru bima anzara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai dai koyi da annabi in annabi ya bishara da haka kai ma sai ka maimaita taka bisharan ba sabuwa bace maimai ne da isarwa dangane da abin da annabi ya faɗa amma in ka kawo sabon abin da annabi bai faɗa ba yanzu ka kawo naka sabo kin kina da awar annabta din ku saboda haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah ya kamata mutane su ji tsoron Allah menene hujjar ibn hazm da suke cewa na na maryamu annabiya ce gashi kuma cikin zancen ka ya nuna kamar ba annabawa mata ibn hazm kawai lafazin zahirin zancen ya gani wa awhayna ila ummi musa an ardihi kawai ya da ita cewa ta zama annabiya amma ne ya saba abin abinda jamhurin malamai suke salaf da khalaf da haka yana daga cikin shuzuz yaya matsayin khatimin annabi yusuf alaihi salam wanda ake sayarwa a kasuwar kurmi <laughs> wannan so yake a taba su dai kawai ko babu wani hatimi mai suna hatimin annabi yusuf fadin cewa ga wani hatimi na annabi yusuf to sai a tambaye wanda ya faɗa me kake nufi da hatimin annabi yusuf kana nufin hatimin da waɗansu suka yi suka jingina ma annabi yusuf kaga ba na annabi yusuf bane ba tunda ba shi yi ba kana nufin hatimin da annabi yusuf yayi ga akidar ka ta zama akidar yahudawa dan a yahudanci ne suka dauka annabi sulaiman da ya samu mulki da hatimin sa ne annabi yusuf da ya samu farin jini ma tana san shi ma saboda hatimin sa ne saboda haka hatimin annabi yusuf a wurin yan tsubu maganin farin jini ne masu neman mata ake sayarwa kamar yadda hatimin annabi sulaiman kuma ake sayarwa da yan siyasa don su samu mulki duk wannan tsubu ne an gane ko yahudawa ne suke da awar waɗancan annabawa wato ainihin da wani hatimi ko wani abu suka yi amfani da suka suka ci nasara kan abin da suka samu a duniya annabi yusuf alaihi salam shine ya nemi mata ma ballantana yayi hatimin da zai sa su zo shi za mu karanta kisa da cewa ya rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma ni ilayhi ya ubangiji a kulle ni a kurkuku shi na kuso sama da abin da suke kira na zuwa gare na fasadi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin in baka kawar min da kaidin su ba da makircin su ba ka ne santa ni gaban su asbu ilayhinna to me wa in karkata zuwa gare su wa akun min al-jahilin in kasance cikin jahilai kaga me me faru fastajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahun sai Allah an ta masa addu'a sa ya tawar da kaidin sa daga gare su kaidin su gare shi aka kai shi aka kulle shi a kurku dan ya samu shira gabar su kaga ba shi yake san su ba kenan su ko yanzu masu san mata ne suke son a rubuta masa hatimin annabi Yusuf kuma duk wanda ka gina neman hatimin annabi Yusuf ni ina ganin da wuya ba mai neman mata bane ba domin dai in mace ɗaya kake so zaka samu in bi kake so ma da haka to kana nema da yawa kaga kawo ta ka'idar shari'a ke. ko ba haka ba saboda haka duk wannan hatimin tsubbu ne kuma ƙarya ce domin abin da ke ciki a cikin hatimin idan an yi wannan gidajen dara sai a ya da wawun a da tsogo suna a yi wawun jinsan gefe guda nan wurin kuma a yi sinun da fa'una tsakiya sai a yi musu haka nan da kasan ya nan wawun nan kuma sinun nan fa yu daga nan ta so daga ba ga hadu man ko kuma wani lokacin gidan daren idan an yi sai a yi lambobi lambobi na lambobi ne kawai na larabci nan a yi ɗari da goma sha takwas can a yi ɗari biyu da ashirin da biyar 225 haka za a rubuta to me aka ce ko za ka kace malamin tsubin bai san bai ce sai dai yanzu ya sabuwar ƙarya da zai faɗa maka amma dai kafin lokacin bai san mai rubuta ko da ka duk rairayi ne aka mata mutane su tsoron Allah duk wannan abin da za ku rubuta ku rubuta ku tano na hatimi na waye mutum kawai na rina cikin ne ya tauda bakin gawayi kawai yake Allah wallahi ko shakka ban yi cewa bakin gawayi yake rubutun da malami suke da malamai suke magana akai cewa ayi yi ko ba za a yi ba aka samu asar daga Abdullahi Abba Abbas ya ce ayi shekul isra'i Ibn Taymiyyah ya ce ko ya halatta a iya yi rubutu ne na a ce ayar Qur'ani tsantsa aka rubuta ko wannan abu da Abdullahi da Abbas ya faɗa ba ta habbi ta bai mutum da shi ko wannan abu da Ibn Taymiyyah ya faɗa ba dukkan malaman sunna suka yi da shi ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar Ibn Taymiyyah ya faɗa ba shi ne ya zama hujja cikin addini ina fatan kun fahimta ka san bambancin tsakanin da'awar sunna da da'awar bid'a ita da'awar sunna tana kulla alaka tsakanin mutane da dalilin shari'a qur'ani hadisi amma da'awar bid'a kuma tana kulla alaka tsakanin mutane da mutane ina ba da ku duk wanda yake wata tarika ba wai ana kulla shi ne tsakanin shi da annabi kai tsaye ba ana kulla alaka tsakanin shi da wa shehin wannan tarika za a ja kunnen sa kare sabawa shehin annabin sama da jin kunnen da za a yi masa cewa kare saba shehin dariƙar sama da yadda za a ja kunnen sa cewa kare saba annabi kullum in kai kaza shehi zai fushi da kai in kai kaza shehi zai fushi da kai shehi zai fushi da kai ba ma inda za a kawo maka maganar annabi kuma in ka zo yanzu kiran a ce ka halarto kaman ga shehin yana kallon ka haka bauta ce kenan kake bauta ce shirka ce ya kamata mutane su kiyaye amma da'awar sunna ko babu ranta da kullu alaka tsakaninka da wani malami yanzu misali muna ganin girman shekul Islam Ibn taymiya muna ganin girman al-Imam Ibn kasir mai tafsiri muna ganin girman Ibn Jarir Tabari muna ganin girman Imam Malik Ibn Anas muna ganin girman Imam Shafi'i muna ganin girman Imam Ahmad bin Hanbal muna ganin girman Sheikh Muhammad Ibn Abdul muna ganin girman Sheikh Usman Ibn Fodio duka waɗannan ba suna da girma da mutunci a idan ba muna ganin kima da darajar gaishe ga Abubakar Muhammadu bin Allah jikansa da gafara duk wannan ba suna da kima da daraja a idan ba amma akwai wanda muka yi mayar maka ce maganar su duk abin da ya faɗa ko mun sani ko mun sani ba ta zama hujja yau yau dan kafin a tashi mun saba Ibn Taymiyyah shafin Islam Ibn Taymiyyah mun saba masa saba masa muka yi shi da bai da mutunci a yana da mutunci amma dalili muke bi to shine bambanci tsakanin da'awar sunna da da'awar bid'a da'awar bid'a ko idan shehi ya faɗa ba kai ba saba masa ko ka gane ko baka gane ba shi shehin ya gane to tunda ya gane ni ma in bayani ba zai gane ko ka sani ko baka sani ba wai za ga malamin kai da ta barna sai a ce wai ka kaddara kai ne ka ga barnar amma ka kaddara ba barna bace wannan wani ran abu ne haka ya zama dan fara ke to ne bambanci tsakanin da'awar sunna da da'awar bid'a duk ahli sunna in ka ta mutuncin malamin su zai ji babu dadi amma ba shi ke nuna ya zare takobi bai yake ka kawai dan ka ta mutuncin malamin amma idan ka karya ka'idar sunnar manzon Allah zai iya zare takobi ya yake ka ka'idar sunna ke amma ba an da cewa an zagi malamin ka da ya ji dadi ya zama malamin bai da kima a wurin ka amma an zagi malamin ka zaka ji babu dadi ba dadi mu da wani mutum ya zo ya zagi sai Usman ibn Fodiyo ya zagi Abdullahi da gundu ya zagi shi Muhammad bin Abdullahi Wahab Ibn taymiya ya zagi daidai da marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi mu ya zagi wani malami daga cikin malaman sunna a da ko a yanzu ba za mu ji daɗi ba amma ba za mu ɗauki takobi ba dan kare wannan malamin mu yaƙe ka ba kuma za mu kafa dandalin wa'azi ba don ramawa malamin mu zagi a aƙidar ba kai daidai ba amma ba mu da lokacin da za mu baka ansar dan ka zage shi kadai amma in kai kuskuren ilimi sai mun maka rabi ko ka mutu ko kai rai in kai ƙarya cikin addini ko wajen tafsiri ko wani hadisi sai mun maka rabi ka ji haushi ɗaliban ka ji haushi duk wannan ba ke dame mu ba raddi za mu maka ko wani tantawa ba za mu ba wannan shine ka'idar sunna an